alhamdulahi kamar yadda ka sani dai an dai fara wannan gasa ta cin kofin nafi afirka ranar sha uku ga wata janairu kuma mu najeriya mun buga wasan mu ta farko ranar sha hudu ga wata wata, ranar lahadi kenan da ƙasar equatorial gini kuma kamar yadda kowa ya sani wannan wasa ta kare da ci ɗaya da ɗaya to alhamdulahi mun gode ma allah duk da yake ba da zaɗin da muka tsammani ba ne but wannan shine wasa ta farko da aka buga a tsari na group ma muna da sauran wasanni guda biyu kuma mutane sun ga irin yadda yaran mu suka yi ya kokarin su musamman ganin damammakin da aka ta samu na samun cin gwalagwalai to ina tabbata ma 'yan najeriya cewa wannan ba mu ɗauke shi da wasa ba kuma mun zanna da 'yan wasan nan mai magana mun zanna da masu da su mai magana kuma suna anan suna diba waɗannan abubuwa kuma suna aiki a kansu kuma insha Allah insha Allah muna tabbatar da 'yan Najeriya cewa a wannan ba zai sake faruwa ba insha Allah daga wasan mu ta gaba wanda za mu ga da ƙasa Ivory Coast insha Allah za mu na samu nasara a wannan wasa kuma za mu ƙetare zuwa daga wannan gurbin namu saboda haka Bani da wani damuwa ba na tashi hankali na san cewa insha Allahu yaranmu wannan farawa ne ba wai wani abin matsala ba ne saboda haka 'yan najeriya su ci gaba da muna addu'a ba abin da muke nema gare su in ba addu'a ba kuma insha Allahu ba za a ba su kunya ba kuma insha Allahu yaran su tabbatar mana da cewa za su diba da kurakuran ko za su canza Allah ya da. Ah, na'am, to Alhaji Ibrahim Gusau ah, kasancewar ah, ita kasar da za ku buga da ita a wasa na gaba wato Ivory Coast ita ce mai masaukin baki ko da yake a cikin bayanin ka ka ba da tabbacin cewa ba ku da fargaba. akwai wani gargadi na musamman ko kuma wani ƙara ƙwarin gwiwa na musamman da kuka baiwa su 'yan wasan najeriya ta yadda za su samu ƙwarin gwiwar A samun nasara akan ita kasar ta Cote sannan a baya za ka ga ana ta samun matsaloli a wurin biyan wasu haƙoƙi na 'yan wasan najeriya ba mu sani ba ko a wannan karo kowane hali ake ciki game da wannan bangare alhamdulillah kamar yadda ka sani kasancewa kuna an sabakuncin gasar wasanni ba shine ya zamanto dalilin da ya zai sa dole sai kun ci kowace wasa za ku buga ba don haka mu ba mu da ta fargaba kuma kamar da na faɗa da farko insha Allahu mun riga muna nan muna magana da yaran kuma su kansu suna magana da kansu kuma su kwace-kwace suna nan suna ta dibe-diben abubuwan da ya kamata su yi don ganin cewa sun gyara kurakuran da aka samu saboda haka ina tabbatar mu 'yan najeriya cewa kada a samu wani fargama insha Allahu za mu samu nasara a wasan mu ta gaba ba magana wai su afirka wasu arabin a kwallo a kasarsu ba ne kwallo ba ruwanta da kana kasar ku ba ka kasar ku kwallo ita ce wanda ya iya shi zai samu mai ci kwallo kuma game da ma haraka da biyan haƙoƙa da wasu abubuwa da suka kamata ga 'yan wasa idan kallo tun lokacin da allah ya kawo mu bisa ga wannan shugabanci wannan abubuwa sun ragu kuma insha Allah a halin da ake ce kamar da muka faɗa kusan sati biyu da suka wuce kuma muka ci gaba da faɗa ga duk waɗanda suka buƙaci san me ake ciki mun faɗa cewa a shi mai girma shugaban ƙasar mu Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya riga ya ba da approval na duk buƙatun da muka gabatar don zuwa wannan gasa saboda haka ba mu da wata matsala ta kuɗi kuma insha Allah yana tabbatar muka da cewa yana tabbatar mu kuma ina jihar cewa ba za a samu wata matsala ta eh, rashin biyan 'yan wasa haƙoƙansu ba a wannan gasa da muka zo insha Allah.